Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makeri. Iyalai da abokan arziki na turawa da dama da ake tsare da su a Iran sun halara a birnin Paris a jiya Asabar don yin kira da a sake su. Gwamnatin Faransa a wannan mako ta yitar da halin da wasu 'yan ƙasar Faransa guda bakwai da ake tsare da su a gidajen yari na Iran ke ciki. inda ta bayyana tsare su da aka yi a matsayin mara hujja kuma ba za a amince da su ba iran dai ta tsare wasu 'yan kasashen waje da 'yan kasashe biyu tsawon shekaru da dama inda ake zargin su da laifin leƙin asiri ko kuma laifukan tsaro na wata ƙasa an tabbatar da laifi tare da yanke musu hukunci bayan shari'a ta sirri da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ce ba a bi ƙa'ida ba magoya bayan mutane sun ce an zarge su da laifin da ba daidai ba ne kuma wasu suna cikin rashin lafiya ta jiki ko ta hankali ko kuma an keɓe su a cikin wata sanarwa da magoya bayan suka fitar sun ce an tauye musu mafi yawan haƙoƙinsu kana ba su iya tuntuɓar 'yan uwa a jiya asabar wata girgizar kasa mai karfin maki 5.9 ta afkawa yankin da ke dauke da iyakokin turkiya da iran inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin a cewar rahotannin kafafen yada labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta emsc kakakin hukumar bada agajin gaggawa ta iran mushtaba khalidi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na yjc cewa yawancin lalacewar gidaje da gine-gine ya fi kamari ne a birnin hoyi jama'an agajin gaggawa na iran sun ce an aike da tawagogin ceto zuwa yankin kuma an sanya asibitoci cikin shirin kota kwana kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka rawaito wani jami'in agajin gaggawa ya shaida wa gidan talabijin kasar cewa an tafka dusar kankara a wasu yankuna da girgizan kasar ta shafa a yayin da ake fama da daskarewar kankara da kuma katsewar wutar lantarki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani harin makami mai linzami da rasha ta kai akan wani birni a yankin donetsk da ke gabashin kasar ukraine ya kashe akalla mutane uku a jiya asabar yayin da sojojin ukraine suka gwabza kazamin fada da sojojin rasha a wurare da dama a gabashin kasar inda moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka yi alkawarin kawo tankunan zamani ga kiev shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na ƙasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da atacms domin rage karfin rasha na kai hari kan garuruwa zai yiwu a taka wa ta'addancin rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu in ji zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya asabar tun da farko zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a garuruwan volda da bakhmut garin da aka fi fama da hare-haren babamai na rasha a jiya asabar shugaban kasar peru dina boluart ta buƙaci 'yan majalisar dokokin kasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke kara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan disamba sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada kuri'an kin amincewa da wannan ra'ayi da sanyin safiyar jiya asabar kinnan ne 'yan majalisar suka yi watsi da bukatar ta na kai zabuka gaba zuwa watan disamba duk da zanga-zangar ƙinjinin bulwark da ta barke a fadin kasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama mun yi nadamun cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe inda 'yan ƙasar peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya a cewar sakon da bulwar ta kafa a shafin twitter a jiya asabar ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar peru a gaba dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a wagadugu babban birnin kasar burkina faso a jiya asabar domin nuna goyon bayan su ga gwamnatin mulkin soja kwanaki bayan da faransa ta tabbatar da janye dakarunta da musamman kamar yadda wani dan jaridan afp ya bayyana a wurin taron a dandalin park nation square da ke tsakiyar birnin wagadugu masu zanga-zanga sun rika alamomi masu ɗauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakar ku ku kauce da manufofin faransa a afirka da kuma gaba dai da ikon cin gashin kai ga burkina faso lazare yamiego shi ne mai magana da yawun kungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin kasashen afirka ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin kasashen waje a ƙasar mu muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai kasar burkina faso ta samu 'yancinta daga masu mulkin mallaka na yamma faransa da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta kasar burkina faso ta kafa a sansanin dakarunta na musamman a birnin wagadugu sai dai ana sanya idanu sosai a kan kasancewarta a wurin a yayin da aƙidar kin jinin faransa ke karuwa a yankin Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. zauren VOA. Har yanzu maudu'in da ake tattaunawa a kai shine ko akwai adawa a ƙasar Nijar? Jagorar shirin shine wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a ƙasar Nijar. Mahalarta zauren na fafatawa ai sauraro lafiya. Isu kowa ya san ya haguwa kuɗin mulki Nijar. mu yan siyasa mu magabatan mu na siyasa na Niger da shi Ashraf dama ya iko ka shekara goma bisa iko amma har yanzu ai eh, an ce akwai wani taro na iko kai na agaba ai eh, an shekara tun wani littafi kai na akwasara ai eh, an ce wani na kai kai na agaba ka shawa mu kasa lahiya ka shawa mu wangan shugaban kasa wanda yan kasa sun ka zaba shi ba a bar shi aka kamun da ba ganin shi da yasu da ba zan dubba kaza da far kaza ba ba kaza da far yan kasa kowane sai da zuwa da Qur'ani yayi rantsuwa kowa in ya zo gaban Allah littafi ne daban tambayar da za a mai daban kenan kai shadda kai hakuri ka bar yan ka bar wanda addan mulki shi ma 'yan ƙasa zama a yi zaman lahiya ka ce a ah, irin wani kan mace 'yan ƙasa mulkin nan can na farko irin wanda an ka yi shi muna buƙatar canji gaba zuwa muna buƙatar zama lahiya tun da ƙasar mu mun ga halin da take ciki da 'yan ta'adda da komi da komi ba mu da cikin eh, ba mu cikin eh, wannan jayayya na abin ga muna fata ga Allah duk 'yan mu da akwai a sake su kamar sadda duk ka magana 'yan kwasan ana ganin kamar ba ka son kai to karaf kana magana Hamma Amadu ne ai masa ahuwa shi dawo cikin ƙasa a ci gaba da abubuwa kamar ni ka eh shi da muna fatan ba zum shi mai ahuwa tun da shi da ahuwa yanzu ko an ce na shugaban ƙasa wanda wanda wanda ya kai shi ga hawan ga wanga rami na shari'a irin wanda kai shi har yanzu ai ko yanzu ko an ce mai ahwa yanzu ba sunan shi na zai mai ahwa ba shi wancan shugaban kasa ya ta bawo ahwa ta yan Niger bawo ahwa ta yan kasa ya ta da zuwa mu eh. ko dan an kama Hamma Ahmadu wancan lokaci lokacin shi yasu shi yasa har yanzu ko ka ganin bakin jinin sa har yanzu bakin jinin sa eh a'a ba magana bakin jinin sa na bakin jinin sa ai shi ya jama kai ne shi tunda an ka diba mulki ne ba na demokrati kai mulki shi ma irin da sojina mulki ne na sojina wannan lokaci na mulkin sojina ai an kwal ai an boko ai kashi sun mutu yan boko yan university wasu mutu ya kama ma ya darme ya kama kowa da kowa darme to shi ko wanga mun ga alamu shar sassaci ka gane ko dole na nan mu zamana muna so kasar mu ta zamana lahiya a cikin Niger ta zanga bayo Niger ta ta ta ta dukkan kasashen duniya shi muka fata dan baba mai eh, eh, muka dawo dai waccan magana har yanzu waccan tambaya da ni shi karhe ya ce duk abin da ma kamar jadi ka hodi abin na tiya daidai yanzu kaza kaza shi bai ga abin nan na tiya ba abin da ka tiya ga wanga mulki na wanga lokaci na shi bazo ni abinda ni zaton jadi shi ce shi dan lumana don haka ni ce muku maganganun da shika shi na son kashawa don dan lumana kirki bai hudun abin da jadi ka hudi dan lumanan da adda bayanin lumana bai hudun abin da jadi ka hudi shi bai da bayanin eh mu hamma da kai ne ya zaka bisa wanga falato misali bai cewa mu jam'iyyar pendes tarayya mun liƙe shi kotu ta liƙe shi ba mu ba don hamma lokacin da tanja tsohon shugaban kasa tanja mamadu ya yi barazanar shi liƙe shi mu mun ka kubutar da shi mu 'yan tarayya mu 'yan tarayya mu muka kubutar da hamma amadu hamma ya sani 'yan jam'iyyar lumana sun san haka mu muka ceto shi kuma hamma ai mu mun yi adawa kamin duka tanja eh, tunda akwai duk lokacin da ai duk waɗanda jam'iyyoyin da azzam nan mun ka haɗa kai mun ka tunkari eh, eh, tsohon shugaban ƙasa Jaman Madu. lokacin nan mun taɓa yin frdd in baka manta ba lokacin da duka mun ka tahi don sirrin mu ne na tarayyar ma bari ma in hada ma ko in hada ma jama'ar da awon gauri ko in hada ma duniya abinda da sirrin jam'iyyar pnds tarayya sirrin jam'iyyar pnds tarayya ba son barazana kuma ba a yi mata barazana sirrin jam'iyyar pendes tarayya banda allah babu wanda ya san shi ko 'yan jam'iyyar pendes tarayya ba san shi ba saboda babu wani mai ko kazan kana da jama'a ko kazan kana da girman iko wanda idan ya yi ma jam'iyyar pendes tarayya barazana ba zai huce hisuwa ba shi na sa kamar wadda alhaji abdulmuni cikin maganganun shi na ji inda ya ɗauko cewa tarayya ta taba yi kaɗan tarayya ba taɓa yi kaɗan ba mu matsayi na uku mun ka rika cikin ƙasar ga lokacin da mun ka kama ma mai girma alhaji mamman usman ya zanda ikon ƙasar ga matsayi na uku ne muke allah ya bashi shugabanci kamar wadda jadi ya ce babu wanda hison babu wanda ya muhammadu eh, isu son iko don haka aini ce a yi mai tambaya bai ba da amsa ba ya gwaggwabce kenan muhammadu in suna son iko bai manda ta tabi mun ga kasashe da ake waye da mu wasu zarcewa su kai amma shi kaga aisab ka yi kuma saurara ka ji to saurara dai ba magana ka bace yanzu ta wuce ni adda magana eh abinda nake ma magana abinda yasa nake ma magana yanzu shi mai girma eh Alhaji Muhammadu Isu da ya kama mai muna matsayi na uku ai gaba da an ka sake zaɓe da Allah bai ba mu iko ba muna matsayi na iko abinda da yasa kaga muna ci gaba godiya mun kai mu Allah dan baba eh, eh. in muka dawo da cikin waje shi shi wannan yan adawa ana ganin kamar son ne kuke ku ta jawo su eh, waɗansu ma na zargin cewa akwai kuɗi kamar su dudu an ce kuɗi ne an ka bashi ya tafi ya shiga shi na farfaganda saboda tunanin zaɓe na gaba son kuka da an yi kirrib gaba ya zamanto an yi kayan tsaye eh, shi jadi ya kawo zancen eh, isaka isaka mace ta kashe shi yanzu ba dipte ba ne ce dipte ne shi amadu nuhu shi ko da ya bar jam'iyyar su ta lumana shi kuma wane ne ya kase koko bai koma tarayya ba a to kenan ita tarayyar nan da ka gani habu da man yi iko Allah ce kuma jadi na magana rashin tsaro to nan shi keye su da Muhammadu Isu ban san abin da yasa ba su Muhammadu Isu ba wannan su yan lumana kuma wannan a su ta bi su tunda eh, eh, ba ka iya hana ka ce mutum shi ce bai son abu ka ce dole sai ya zo shi ka ce ga wannan magana da ita da ake yi na cewa yan adawa da ana ta ana ta yanzu yanzu ya ba su ana ta barbara kai yanzu kuɗi muka baka da kai mana ga tamboyi ba neman na an kai ba ka sa munan cikin wangare rediyo naka mu yi tamboyi mu wayar da mu mutane kai game da abubuwan da ka shiga ni ce ma sirrin tarayyar da nake so in baka abin da yasa tarayya take ci gaba lokacin da shi tsohon shugaban kasa Tanji Muhammadu duk ya kore mu Allah ji kanshi Allah shira mashe shi ya kori duk manyan yan siyasa mu wa ya dawo Nijar sai ana mai horin jini sai a hana mutane su gane shi na kishin kasa ga ta Nijar wa dawo duk cikin su duk ba kerewa sun kai ba ya baro su can wasu han matan su yayi kai musu ko kamance a ah, ba nan ya bi ba da matan mamu usuma ya kai mai ita can abuja duk ba a san wannan ba wane ne cikin ko mu ai in mun ka ga mutum na muna huci ga jam'iyyar pendin tarayya har mun ka sani mu ba mu tsayawa shi hidda kai ne hidda shi mu kai komi girma ne komi girma ne shi ta shi shi na sa kaga Allah na sa muna ci gaba za mu dawo za mu dawo kan eh, kai gare kaɗan baba eh, mala habibu muni wannan lamari na tafiyar siyasar nijar waɗansu na cewa eh, makomarta gaskiya shina da duhu in dai an ka ci gaba da tahiya hakan ga babu adawa ko kuma akwai rauni ga adawa ko kuma ana samun 'yan adawa ba su hankuri su zamna su jimre illa waɗansu na ballewa suna koma ah, ko su shiga gwamnati ko kuma su shiga jam'iyya mai mulki matsayin ku na kungiyoyin harkula inda ka kallo can da jimal kuna kallo abin da ka faruwa shin ya kuke ganin demokaradiyya da ita demokaradiyya ita ce ta ba da dama irin wannan zama gashi da muka yi aka yi ta. Eh, eh, wannan gaskiya ne ka gane ita demokrasiya a bace wadda ya kamata mu ɗauke ta da nazari da lissahi demokrasiya ta ba mu 'yancin kan mu samu 'yan opposition kuma mu samu 'yan iko waɗanda ya zamanto su ne wajen gwamnati masu majority sa'annan akwai ta 'yan adawa me mu abin da gaci mana to kwarya shine ke adawa mu da gwamnatin kan dukansu sun zamanto mun rasa kansu adawa ta yanzu mun rasa kansu da ta yana zuwa da ikon da adawa duka mun rasa kansu me yasa nace haka na kai gwamnati kana bisa iko kana karkarin ka jawo dan adawa ka mai kashe cikin ka kai kuma dan adawa kana can kana karkarin kamin ma gwamnati bai dauka ka zo ka fidi abin da ka ci a lokacin aqida ta siyasa in ka zamanto kana da aqida ta siyasa kuma ka zamanto tsakaninka da Allah na zakai kuma talakawa na zakai ma wallahi ka tsaya ka wurin nan guda inda kake ba kuɗi ba. Tun sai da gama zaɓe ga wannan adawa wanda adawa sai tsaya adawa ta yi. Adawa ka kai jirin lokacin ka. Me adawa ai akwai aikin da an ka baka ba. to masu iko kana son sun ce cika a ta hudu Allah masu iko an cika masu iko ba su ce an cika abin da yasa da sun san mutane masu kwadai na inda sun san inda sun san mutane ba su da kwadai wallahi ba su tantan masu bidi wani ni na faɗa maka don sun san mutane da kwaɗai ne amma inda sun san mutane da adda aƙida ta in na zaka ni shira na zani sai lokacin da Allah ban ikon nan kuma kokowa ta zani ta nazari na kakana zan tahiya wancan abin da yayi in samu iran versan shi kanin zabe shi zaka ko ko mina na kamata in yi bisa ga hanyar da shi kai me ya kamata in gwadi bannar da shi kai ya so in an ka tashi kamfani in yi kwambatar kan shi nina na kamata in yi in tashi ga talaka in faɗa musu ga abin da aka ciki duka wannan abu yan siyasa mu dubba sun shi iyakarsu kowane wanda adda iko ya zama bisa iko ne iya kashe shi wasa da kuɗin shi wanda a cikin adawa ya koma bisa adawa shi yana can cikin gida kwancin shi sai lokacin zaɓe ya zaɓe shi shi ya kamata wannan duk ita ta an matsalar mu da aqida babu aqida babu nazari ga yan siyasa mu to yanzu kamar kana ganin yan siyasa yalla ko waɗanda ka adawa kana ganin ko suna ganin kuɗi na yawo shi yasa dole sun kace bar su tsalla ko su tawo duk da haka nan akwai kuɗai akwai kuɗai kuɗai ma yana sa kuma rishi yana sa me in ka san abin da ka kai in ka san abin da ka kai wallahi ba kuɗi ba komi aka kawo maka wallahi in dai ba rayuwa ce ba a ce maka rayuwa kaje za a baka ita ita za canza maka ra'ayi me amma iya zama to dan kuɗi ne kace zaka da su wallahi kullum baka da gida ta kware kuma ce, zan koma bisa zancen eh, eh, eh, bisa zancen ni ban shiga tsakanin ku ba me zan kwatanta muku mu da annan nesa gare ku mun san duk abin da aka tahiya bisa ga iko zancen ku da kai Muhammad Isu da Muhammad Isu da Bazum za a nemi kudan bayani kadan bisa ga kowane fannish mu mun san kowane fannish ko a Muhammad Isu mu gare mu yayi aiki kuma bai yi aiki ba yayi aiki bai yi aiki ba yayi mana a'a da ka taka bani yi aiki bai yi aiki ba ina mina nake muku ya aiki akwai abun akwai fanni ba a cewa mutum duk a zaman da ya na duniya a ce ba kai koyi ba yayi abu waɗansu na kwarai waɗanda sun ka amfani talaka waɗanda sun ka amfani mu mu dukan mu mun san da ya mana gina da mun sani ko da muka tashi ba yau da agare mu Allah yawa da su yayi mana kala soshi ni mu shalla kwalni na san da ke ya ba mu kayayyakin aiki an ba mu farmasiyon na san da ke akwai likitocin mu da yawa waɗanda ya zamanto aka yi renove aka gyara aka kai musu magani duka waɗannan abin da mun ka san aiki amma kuma akwai abin da yi. yi na wajen rashin aikin shi mu yau ma'aikata in mun tashi mamar Isu akwai ba sukan da muka gaishe amma yadda ya bai shi ba akwai abin da mun ka samu tun ga lokacin kunce tun ga lokacin kunce akwai waɗansu abu da muka samu akwai waɗansu abu da muka samu tun ga lokacin kunce ya san mu shan lakwal cikin wahala da shike lokacin nan difa in masu yan sayan shan difa wallahi kuɗin ɗiyanka ba saboda a samu ka kunce zaka yake mana mu kai mutanen mu can mu aiki dan saboda kawai su yi aiki saboda an saya mamur iso zaka yi ɗebe mana su muhammad isu ya saka akwai mata mu duk matan wanda bai aiki mutum da ya zama tun bai aiki ko san na ko wani dan kasuwa na ko wani wani wanda bai lahiya ne ko wani abin gashi ne wani musaki ne wani abin muhammad ga lokacin kunci aka samu na uwa matan suna mata ce mace mai aiki tana da kudin ta muhammad isu zaka tayi da wannan Allahu akbar an karkare shi kap aka ɗebe shi muhammad isu ya saka yau muna nan yan kwantarakin mutane suna nan suna karanta suwa mun shani da kula ka dauka kuma su suka ce za su dauka su ne ban bai muku komai fa dan komai shi cikin kangano kuma kawai ce shekara duka an kace mana dubu biyar za dauka aka dauka dubu biyu so biyu dubu biyar so biyu tun daga nan an ka kyale mai tun 2014 da mun ka ɗauki functioner har bisa yanzu ba ɗauka ba yau ko 'yan kwantaragin da aka yi suna nan zuri mu rasa za zamu yi da su wajen kwancan wajen bazum bazum sun faɗa muku bazum ya zo da ni shi mana aiki amma ni sai in faɗa muku ba wani ba wai boye ba zan har in faɗa muku ni na a cikin fannin inda aka aiki ba zan har bisa yanzu abin da ya ɗauka mana alƙawari har yanzu ɗaya bai cika mana ba mu malaman makaranta da kuma lakwal ɗaya ba a cika mana ba don mini ci haka nan bara kowa ya gani ba razawa ba zum shekara guda mun kai babu inda lakwal kidda an ka bata lakare ki ga ta banza mu yi karatu da ita don saboda kishin ƙasa mun ka tsaya mun kai ta yi mu uwayen ɗiya ga sunan mu ce su ka kuɗi a sai mu yara lakare. waɗansu har zagin musu kai sai da mun ka kare shekara kaf babu lakare babu kai babu arduwa muna dawowa wurin ka maga takarda a nan za mu dasa aya a yau sai makon gobe za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da haruna mamman bako daga birnin kwanni a ƙasar nijar sai solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu kasance lafiya. a da Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take uh, fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi gata nan bari mu zanta da ita ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya ni yar plateau ce jihar plateau eh. a ina jihar plateau niyar lantance. a ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari shekara na shida yanzu da wannan business shekaran ki shida a shin kin yi karatun boko na yi karatun boko eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko na <laughs> kare a secondary school ne kawai amma na yi karatu a kan fruit sosai kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su to kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine na shiga business din kuma ba business ku kaɗai ba muna so mu gan lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba su san yadda suke yi ba suna zuwa muna koya musu to menene ba ki sha'awan zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi mm. kika bar can kika taho nan abuja <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan eh, to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu gaba kiɗa abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun ka yi su da su so ba sauki kuma bayan da muka iya to yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa um, kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai mm, wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 miliyan ne na fara to kaman a rana kina yin kamar cinikin nawa haka a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya depend yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je waje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200 to abuja za ga wani gari ne mai tsadar rayuwa kamar za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya kamar a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a anguwar jikwai yes a jikwai first kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira ɗari yanzu muna kashe ɗari biyar ɗari shida tafiya da dawowa wancu to kamar yanzu kina biyan kuɗin haya kamar kowane wata kamar nawa kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000 a angon da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.